ita muslim umma ta gombe state ta shirya don a kokarin saka 'yan uwanmu a kan hanya musamman wanda suke da shirin na aure so kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa <clears throat> akwai wasu tanadi da mutum ya kamata yi kafin a ce ya kai ga gabar yin aure kuma tanadin ana da ana yi by default kowa yana yin tanadi based on his uh, understanding na rayuwa based on his exposure but amma wani abubuwan da muka tattaro a nan muna ga za su taimaka wurin mutum ya tanadi abubuwan da za su fi taimaka mishi bayan ya yi aure din. fatanmu shi ne allah ya ba mu ikon gabatarwa yadda ya kamata na farko shi dai tanadi yana da amfani saboda a ƙur'ani a hadisai duka an ta maganan mutum ya yi tanadi misali allah ya ce wa mahajjata wata zawadu fa ina khairar zadi a takwa wato wanda zai je aikin hajji ya yi tanadin guzuri guzurin da zai je aikin hajji da shi kuma sai allah ya ce to mafi kyawun guzuri shine tsoron allah a cikin hajji da wajen hajji mafi kyawun abin da mutum zai tanadinsa a rayuwa shine zama yana da tsoron Allah an tambayi malamai ne a takwa a hausa ana fassara takwa da tsoron Allah amma suka ce shi tsoron Allah shine mutum ya yi wa Allah biyayya da sanin cewa Allah ya umarni da wannan biyayyan kuma yana kwaɗayin Allah ya ba shi lada a kai so wannan shine janibi ɗaya na takawa ɗaya janibin kuma shine mutum ya guje wa tsoron Allah saboda Allah ya yi hani da abin da ya guje wa saba wa Allah saboda Allah ya yi hani da a saba masa kuma yana mai kwaɗayin lada in ya guje wa saba wa Allah wannan shine takawa so muka ɗauki wannan ma'ana mai faɗi na takawa za mu ga cewa muna da buƙatar mu san me a cikin aure tun daga nemansa har zuwa zaman sa har raye hali wani abubuwa ne Allah ya umarni da su a ciki sannan wani abubuwa ne Allah da shari'a suka yi hanyi da su so mutum ya fahimci wannan to shine irin takawan da muke magana ba tsoron Allah na wanda mutum zai ji tsoron Allah a inda ya masa daɗi sannan kuma zai iya saba wa Allah inda ya masa daɗi ko kuma inda yake ga ba a gani so irin wannan takawa din ake magana mutum ya zamana duk abin da Allah ya umarni a kansa zai yi shi yana ji da cewa wannan umarni ne na Allah kuma zai yi shi kuma yana ihtisaban bisawabillah yana yi ne saboda Allah ya bashi lada so muka lura a ita wannan takawa din muka jingina ta da ɓangaren aure Sosai mutum ya sa a ransa cewa zai yi aure ne saboda shari'ar musulunci ta yi umarni da a yi aure na fata mun gane shari'ar musulunci ta yi umarni ga wanda ya kai munzili kuma ya yana da bukata ya yi aure so a ƙarƙashin haka kuma akwai do's and don'ts na auren so ya ji cewa in zai yi biyayya da duk wani dokan shari'a ta aure to zai yi biyayya ne saboda shari'a ta ce a yi wa wannan abun biyayya ba tsagoron saboda son da yake yi wa wanda zai aura ba ko kuma yanayin da ya samu kansa a ciki ba so wannan yana da kyau mu fahimci wannan daga farko a wani wuri eh, allah ke cewa lazina amanu taqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad yace ya kuma da kuka imani ku yi takawa kuma rai ta tanadi saboda abin da za ta tarar a gobe kiyama so wannan ayan ma za a iya dora ta akan tattaunawa ta aure na kan cewa to mutum kafin ya auren ya san cewa duk abin da zai aikata a cikin rayuwarsa ta aure abu ne wanda zai iya zai same shi a ranar alkiyama in ya yi mai kyau to zai tarar da mai kyau a can in kuma ya yi mara kyau nan ma zai iya tarar da mara kyau a can sannan a shari'a ana zargin mutum ya dinga yin abu da ka ya zama da in za ka yi abu baka tanadi yi tanadi yadda za ka yi shi ba shari'a tana zargin wannan abin da tura suke cewa default wani lokacin muna yin abubuwa by default ne eh, mutum ya kai munzalin aure to yanzu lokacin aure ya yi zai yi aure amma me eh, tanadin da shari'a ta yi me ya kamata shi ya yi a karan kansa me ya kamata a ce ya samar don ya yi wannan aure yadda shari'a ta dora so baya yi kawai zai bi ne yadda rayuwa ta taho da shi zai tafi da ita haka to kuma wannan gaskiya abun zargi ne a musulunci saboda ba an samu kafirai sai da yawa in an kira su ƙur'ani yana ba mu labari su za su tafi akan abin da suka samu iyayensu ne a kai ko kuma su ce za su yi bauta irin wanda iyayensu suke abin da iyayensu suke bautawa ba tare da su sun yi tunani a karan kansu ko kuma sun yi ƙoƙarin yin eh, tadabburi akan wa'azin da ake musu akai ba so dai yin abu da ka abun zargi ne a shari'a so akwai bukatar mu fahimci matsalan so fahimtar mu ga harkan aure muna kama akwai dan matsala kaɗan a ciki yawanci a al'adarmu ta hausa fulani ne ko yan arewa ne ana cewa ba mu cika zurfafa zurfafa bincike ko zurfafa tunani akan abu in za mu yi shi ba akwai abin da turawa suke kira critical thinking so ya kamata a duk harkar mutum ta rayuwarsa ya zama na yana tunani critically akan abin da zai yi shine ya tunanin wannan abun in na yi me zai zama makomarsa gare ni sannan me in na yi a ciki zai zama mai amfani ne a gare ni da rayuwata da al'ummata da sauran irin wannan so yana da kyau hatta aure in misali mutum zai aure ya tunani oke so ni wani me personality na ni mutum ne watakila mai mutum ne mai saurin fushi misali ko mutum ne wanda baya so a dame shi mutum ne wanda baya son hayaniya mutum ne wanda watakila baya iya yin surutu ko eh, jayayya da mutane in mutum ya san sa haka ne to ya kamata ya bincika ga to wani irin fatina ne zai yi macin wannan fasinalitin nasa saboda hausa sun ce tsini da tsini ba sa haɗuwa ko so in mutum misali yana da short tempered in masa abu kaɗan zai yi fushi kuma eh, baya son takura baya son wawaye so in ya nemo mutum mai irin wannan halayen to za su zama halinsu bai saba ba sai zama na zaman za a dinga samun za a dinga samun sabani da yawa a ciki to yana da kyau mutum ya zurfafa irin wannan tunani ya tunani a karan kansa me sa sannan kuma ya ga me personality wanda kuma ya kamata a ce ya yi zaman aure da shi so akwai bukatan critical thinking sannan part of the critical thinking shine yana da kyau mutum ba wai sau da yawa an ce innan nafsal ammaratan biso so amma in mutum ana so mutum ya projecting ya yi tunani eh, wata irin rayuwa yake so ya yi ko da bayan ya yi aure ne to amma sau da yawa in za mu irin wannan eh, tunanin irin wannan mafarkin mukan zama eh, deluded haka mutum sai ya mafarkin abin da ya fi karfinsa so ba irin wannan critical thinking din muke da critical thinking da yake magana a kai shine mutum ya duba realitinsa da realitin inda ya samu kansa sannan kuma me possible rayuwa da zai iya yi a wannan reality ba san muna tare ba haka ne yawanci mafarkinmu yana zama delusional ko kuma reality eh maza watakila maza za su fi yin in mutum yana hasashe eh, misali an taba tambayan wata baiwar Allah aka ce yanzu ya take hangan rayuwarta eh, shekara hudu nan gaba ana ga cewa ta kai matakin da nan da shekara hudu za ta yi aure take magana, tana so ta ganta eh, a gidan mijinta ya gina musu duplex eh, tana zaune a balkoni tana kallon ga motar mijinta ganata ka gane so shine irin dream din da take da shi eh wannan is a good dream amma does it match the reality na fata mun gane so in mutum zai tunani din to ya yi tunanin yadda yake matin realitinsa ba wai ba ce za ta yi sun ce dare daya Allah kan yi bature za ta yi in ta within wannan yadin ta achieving duka wa'annan amma in ta zo ta dubi reality din misali ita wannan wanda aka tambaya din 'yar makaranta ce bata fara aiki ba eh, one of the possibility shine um, maybe wasu abubuwan ita za ta samar wa kanta one of the possibility ban ce shine the only possibility ba so amma tana 'yar makaranta ita ba ta da wani source of income um, watakila ma wanda, ta, wanda yake kokarin uh, ah, wanda yake kokarin yin zancen aure da ita shi ma yanzu ya fara aiki misali so kaga a ce ana da irin wannan tunanin ba a saka reality a ciki ba so amma mutum ya irin ya zurfafa irin wannan tunanin amma ya saka reality a cikin tunanin da zai yi so akwai ire-iren tanadi da yawa da ya kamata mutane su yi kafin su yi aure na farko kuma mafi mahimmanci a ciki shine tanadi na ilimi da ɓangarorinsa ya kamata kamar yadda mai ahalari yake cewa Ah, wala ya yahillu lahu ya fa'ala fi'lan hatta alama hukum Allah fihi baya halatta da duk ga musulmi bayan ya fassara waye musulmi baligi ko sai ke cewa to kuma ɗaya daga cikin sharuɗoɗi da ya kamata baligi ya sani shine baya halatta ya aikata wani aiki face sai ya san hukuncin Allah a kansa so wannan yana nuna cewa ya kamata a ce mutum duk abin da zai yi ya nemi ilimi isasshe wanda zai isasshe akwai abin da malamai suke cewa ilimul hal ka san ka tanadi ilimi na irin halin da kake ciki so wanda zai aure ana so ya tanadi ya san ya zama yana da ilimi na shiga da ficen abin da ya shafi harkan aure ilimin kuma na ce da bangarorinsa sau da yawan an yi maganar ilimi mun fi tunanin bangaren. theoretical part of ilimi shine abin da mutum ya sani ya haddace to ba shi kaɗai ba um, akwai um, wanda suka yi education sun san cewa akwai bangaren ilimin da ake kira cognitive uh, domain na knowledge cognitive domain shine abin da ka rike abin da za ka iya tunowa abin da an tambaye ka za ka iya ba da ansa sannan akwai sakamoto domain akwai bangare na ilimi kuma wanda shi ana yi da ɓangaren jiki ne misali ga mace part of ilimin da ya kamata a ce tana da shi na zamantakewan aure shine a ce tana da ilimin yin girki misali ne saboda e in ta aure ai ita ne za ta kula da girki a dai a al'adarmu a realitinmu so yana da kyau a ce a cikin ilimin da za ta nema na zaman aure bayan sanin dokokin shari'a akan aure kuma ta san abubuwan da suka shafi aure da ake yi da jiki kamar misali girki da su gyaran tsabtace inda za a zauna da sauransu haka sannan kuma akwai abin da ake kira affinitive domain na knowledge affinitive domain na knowledge shi kuma shine abin da ya shafi social appearance na mutum mutum ya san yaya social appearance yanayin tsaftansa yanayin saka kayansa a yanayin inda yake zaune yanayin ma'amalarsa da mutane yanayin perception ɗinsa na abubuwan da suke faruwa duka wannan ya kamata a ce an yi tanadi na ilimi na wannan sau da yawa a irin a irin environment dinmu muna tasowa ne ta inda babu babu tsakanin wannan jinsi biyu tsakanin maza da mata so so da yawa namiji bai san halayyar mata ba kwata-kwata kafin ya aure kuma sau da yawa mata ma ba su san mafi yawan halayyar maza ba kafin su yi aure so hanya ɗaya da mutum zai iya samun idea na wayannan abubuwan shine ya nemi ilimi a kai ya nemi ilimi a kai so sannan tanadi bayan ilimi so ilimi akwai ina ga gaba akwai littattafan da za mu suggestin wanda za su taimaka akwai wanda malaman musulunci ne suka rubuta sun yi bayanin aure tun daga nema har zuwa menene bukin aure har zuwa zaman aure da sauransu wanda ya kamata a ce duk wanda zai aure ya karanta irin wayannan littattafa ɗin sannan abubuwan da suka shafi psychomotor da affinative shi kuma mutum ya fara ɗabbaka su kafin ma ya kai ga yin auren so tanadi na biyu shine tanadin fahimtar yanayin zamantakewan ɗan adam yana da kyau a ce mutum ya samu wani kaso na fahimtar psychology da sociology psychology shine eh, fannin ilimi da ya shafi eh, halayyar ɗan adam yadda ɗan adam yake ta'ammuli da ɓangarorin jikinsa da abubuwan da suke cikin environment ɗin shi sociology kuma yadda yake interacting da environment ɗinsa so yana da kyau a san cewa akwai individual differences yana da kyau a san cewa um, wasu suna akwai abin da ake kira personal space so da yawa in an yi aure Um, ana tunanin cewa har yanzu an zama abu daya so ba za a ba wa mutum space ba duk abin da zai yi sai ɗaya ya sani ko so akwai wannan personal space ɗin wanda kuma hanyar da za a fahimci irin wannan shine bayan mutum ya san akwai su to kuma su tattauna tsakaninsa da wanda za su zo zaman aure da shi ne abubuwan da kike so me abubuwan da ba kya so ke ma tambaye shi me abubuwan da yake so me abubuwan da baya so me abubuwan da suke takura ki me abubuwan da suke takura shi wanne ne za su iya affecting zaman auren ku ya za a yi ku samar da matsaya a kansu so duk wani abubuwan suna da muhimmanci kuma yawanci kamar yadda na faɗa mun ana yin abu by default ne musamman kuma eh, yawanci daga bangaren 'yan uwa mata akan fi samun wannan eh, mace bai to tana ga cewa eh, mijinta ko wanda ta zauna da shi ya kamata duk ya san komai game da ita ba tare da ta gaya masa ba so eh, na taɓa ganin wani bidiyo yana cewa eh, yana yi wa mata ne sai ake cewa to mata kusan cewa maza fa ba mind readers ba ne ba ba sa tsafi ba su iya gano abin da yake cikin zuciyarki ba har sai kin fito kin faɗa so su ma mazan haka ne wani lokacin suna assuming by default ai mace ya kamata a ce ta san duk abin da ya shafi abin da yadda za a tafiyar da gida so no yana da kyau a bincika a san kuma wani matsaya ake da shi a kan wani so tanadi na gaba shi ne, um, so yana da kyau a san tanadi na tsare-tsare yana da kyau mutane tun kafin su yi aure su yi planning yadda suke so su yi living rayuwarsu misali uh, sau da yawa mafi yawan auren da ake yi ma'auratan suna cikin early stage su ne na adulthood yawanci eh, in mace ne tana shekara 18 zuwa 22 in namiji ne watakila yana shekara 24 zuwa da bakwai haka so lokacin yake fara abubuwan da ya kamata a ce ya samu a rayuwarsu to yana da kyau su tsara um, wani yana gaya mini ah, ya yi aure da ya aure bayan shekara ɗaya ya matar take cewa ya koya mata mota saboda shi yana da mota so shi kuma yana ga a tunaninsa watakila sai bayan shekara biyar ko goma sannan ya koya mata mota saboda lokacin maybe tana da yara shi kuma is busy ba zai iya school runs ba so ya kamata a lokacin ce ta iya mota za ta dinga kai su da kanta so amma shi da ita ba su yi discussing wannan ba don haka ita tunaninta a kai daban ne shi ma tunaninsa a kai daban ne so part of the tanadin da ya kamata a yi shine a tsara rayuwar a ce ok ni by plans dina shine gashi gashi gashi ya kika gani ko kuma ita ce by plans ɗinta shine tana so bayan uh, maybe bayan first degree za ta yi masters za ta yi phd so sai a tsara a ga ok masters yana bukatan 2 or 3 years so a wani time of our marriage life ya kamata ki fara masters din in phd ne so wannan misali ne nake barwa ba wai lallai sai hakan zai ba amma yana da kyau a yi planin irin wa'annan so that za ku dinga kula da ci gaban juna tare in kun yi irin wannan planning amma in kowa yana harkansa daban-daban ne sai a iya samun matsaloli a cikin haka so tanadi na gaba kuma shine tanadi na lafiya da jiki so ya kamata wanda eh, zai yi aure ya zamana ya yi tanadi wa lafiyarsa ya yi tanadin jikinsa ya zama yana da abin da malamai suke cewa jiki salimi wato karye accepting wasu cututtuka a alistan jiya wani abokina aboki na kawo mun dan shi ya gama makaranta sai muke magana da shi na ke tambayansa ina yake so ya je ya yi bautar ƙasa sai ta nan bauchi yake son zuwa ce wasu a ina kai secondary school ya ce a gombe a ina kai eh, primary dama a gombe ne a ina kai university a gombe so me yasa ake son zuwa bauchi nan kai bautar kasa why not ka je ka lagos ko port harcourt ko sai ce yana da ulcer shekara da ulcer eh, <laughs> shekaran ka nawa ce shekaran sa 22 o dara ba sai to a dan shekara 22 ya yadda cewa eh, yana da chronic ulcer abin da ya faɗa ke yana da chronic ulcer sun so su ta za a yi kana shekara 22 za ka yi accepting cewa kana da chronic ulcer because ko ko ko medically speaking an ce daga 40 years ne uh, parts of our body suke suke suke deteriorating so dan shekara 22 yana da wani medical problem is is curable zai iya maganin sa so kada mu dinga accepting irin wannan abubuwa yana da kyau mu yi tanadin mu ya zama na muna da uh, cikakken lafiya in akwai abin da yake bukatan mutum ya nemi magani da wuri ya nema sannan kuma ya zama na fiskali dai an ga mutum is abu saboda gaskiya inda iyayenmu za su faɗa akwai buƙatar a cikin rayuwar aure akwai buƙata na eh, akwai intensive bukata na fiskal aiki fiskal aiki saboda ɗaukan ciki eh, renon yara da sauransu duk wanda suke da wani experience sun san yana bukatan a ce mutum sahihi ne ba mai rashin lafiya ba so yana da kyau mutum tun kafin ya auren ya tanadi lafiyarsa duk abin da aka ce yana kawo matsala to mutum ya kiyaye shi duk kuma abin da aka ce yana taimakawa lafiya da garkuwar jiki mutum ya zama na ya tanade shi sai tanadi na gaba shine tanadi na sana'a da abun masarufi so yana da kyau mutum zai shiga aure ya yi tanadi musamman maza dama ko da tambayan aure aka yi za a tambaya me sana'arsa ko me source of income dinsa so yanzu a yanayin rayuwarmu da duniyar da muke ciki na ga mata su ma ba a bar su a baya ba akwai gudunmawar da za su playing economically saboda part of abubuwan da yake sa statistics mu a nan uh, part of nigeria suke reading negative all the time shine rashin capturing 'yan uwa mata akan harkan uh, abin da ya shafi economics lokacin da ake census 2006 an zo ana enumeration sai aka da suka zo gidanmu suna tambayan iyayenmu me sana'anku sai su housewife ne shi ne na tambayi ɗin shi housewife ɗin nan me ne me what is this what does this stand for shi ne suka ce a ah, housewife ne wanda she totally depend on the, the, the father for her all economic and whatsoever wannan shi ne ce to ai ku ke gaya ya mutu ai ba haka ne kuna sana'a kuna sana'a akwai wanda take kasuwanci akwai wanda take abubuwan sayarwa da sauransu so ku you are not typical housewives so so da yawa ana capturing ɗinmu watakila saboda al'adarmu watakila saboda ah, irin yanayin da aka samu aka taso sai mace ba ta so ta nuna cewa tana wani economic activity wanda kuma ba haka ba ne reality yanzu ya nuna cewa ah, tafiyar da rayuwan dole sai both sides suna taimakawa so ya kamata a ci an yi tanadi na sana'a in dinki ne mace za ta koya ta koyi dinki in a cosmetology ne ake faɗa ko in cosmetology ne ta koyi cosmetics in ma waye ne dai ta koya ya zama da ita ma akwai wani economic activity da za ta yi kada ma zama a gidan mijin ya zama too boring for her kuma kada yaushe in ba a bata ba ita bata da wani abin da za ta iya sarrafawa so su ma maza ya kamata su yi tanadi economically musamman a zamanin zamanin da muke ciki ko yanzu komai aka yi sai a ce tunibu ne so misali musamman a wannan lokacin za ga uh, source of income din saboda hyperinflation da muke da shi watakila baya zama enough so ya kamata mutum ya zama yana da wasu uh, side hustles ake kiransu ko ko kuma other income streams yadda zai dinga samun kuɗi saboda gaskiyar magana shine rayuwar aure da take sahihiya to dole sai tana da economic backup ko? Allah wani so dole sai economy yana da kyau sannan rayuwar ma ta tafi da kyawu so yana da kyau a yi wannan tanadi so karkashin tanadin ilimi dama ah, by default mun san cewa a musulunci tanadin ilimi neman ilimi wajibi ne ɗalbul ilmu faridatan ala kulli muslimin was muslima so akwai irin wannan so kada ilimin ya zama na, na shari'a yadda malamai suke cewa dama akalla a ce mutum yana da wannan ilimul hal din ilimul hal shine duk wani abin da kake ciki ko zaka shiga ya zama kana da ilimi na shari'a a kansa sannan ilimi musan Allah ya bi masu ilimi annabi ya yi umarni da neman ilimi kamar yadda muke faɗa so amfanin ilimi kamar yadda malamai suke fada sun ce wa mal ilmu illa amalun bihi so ilimi ba wani abu bane face a ce ilimin ya yi amfani in mutum zai yi ilimi in mutum za a ce shine eh, muftil am amma kuma a zo a ga ɗabi'unsa ba sa nuna wannan ilimin to ilimi bai yi amfani ba ah, imamul albiri yana cewa ah, izalam yazidkal ilmu khaira fa khairun minhu allau qad jahilta yace in dai za a ganka kai mai ilimi sannan ilimin nan bai kara maka alkhairi ba ba mutane ba su dinga ganin alheri tattare da kai ba so yace to abin da yafi da a ce kai a jahili ne tugurin eh, tsogoron jahili to yafi akan a ce mutum yayi ilimi kuma baya aiki da shi so ilimin kamar yadda na faɗa daga farko yana da kyau a ce mun san ilimin shi kansa neman aure da zamantakewan aure kafin a yi auren so kamar yadda na faɗa ilimin addini dama shari'a aure gaba ɗayansa shari'a ne kamar yadda malamai suke ga mana a aure ibada ne ko akwai lokacin da ma ya zama yayi in mata za su gama secondary school an tambaye su wani makaranta su je yauce za su je su abu ko mene ma'anar abu aure bautar ubangiji so wannan yayin ba san me yasa aka daina shi yanzu ba eh, yana da muhimmanci sosai so a shari'a mun san aure ana is part of life kuma duka rayuwar mutum musulmi tana kewaye ne da addini sannan a samu kamar da na faɗa neman arziki samu yadda za a ilimi yadda za a zauna da iyaye so part of abu da yake da muhimmanci a bangaren ilimi a samu shine hatta yadda ya kamata a samu shawarin ya za a yi aure ko ya za a gane wanda ya kamata a aura sau da yawa musamman a wannan zamanin yawanci ma'aurata ba su cika yin shawara ba sai sun gama yanke hukuncinsu sai su sanar ko hajiya haka ne ko <laughs> so yana da kyau saboda hausawa sun ce abin da babba zai hango yaro ko ya hau dutse ba zai hange shi ba so yana da kyau masu tasowa ya zamana suna neman shawara bayan kamar yadda muka faɗa mutum ya san kansa ya san personalities ɗinsa to kafin shi ya san kansa ya san personalities sa iyayensa sun san shi sun san personalities ɗin shi kuma watakila sun ma yi tunani akan wani irin mutum ne ya kamata a ce ya zama abokin zamansa so yana da kyau mutum ko da ya ga wani abu ya bashi sha'awa to ya shawara kuma babban abin da ya kamata a ce mutum ya yi shawara a kansa ba kaman harkan aure ta yaya zai nemi aure waye ya kamata ya nema sau da yawa akan samu matsala su su ma'auran ko masu son yin auren za su haɗu da juna har a ƙulla alaƙa haka amma sai daga baya iyaye kuma su zo su datse me yasa haka yake faruwa saboda ba a nemi shawaran iyaye ba inda tun farko an nemi shawaran iyaye za su ce a'a wannan ba zai yiwu ba kar ma a fara in misali akwai wani matsala da ke tattare da wannan so abu na gaba na san an yi magana akan uh, ishun addu'a so duk abin da uh, addu'a'u saiful mu'min kamar yadda aka faɗa a hadisi to kuma specifically annabi ya koyar da mu istikhara so yana da kyau abu da zai zama alaka uh, ta zaman aure zama na an yi istikhara a kai na ga da yawan mu ma watakila ya istikharan da muke yi a rayuwa kenan ta harkar aure to yana da kyau ita din a yi ta da kyau kuma um, akwai wani uh, labari da wani ya taba bamu wani um, malami haka a ajinsa ajin hadda ne da shi a cikin ajin haddansa sai wata daga cikin ɗaliban ta ba shi sha'awa har ya ga yana sha'awar a ce ya aure ta kuma ya bi dai hanya ta sunna yadda ya kamata ya magana da iyayenta aka ba shi izini ya fara magana da ita sosai wata rana ya yake sanarwa malaminsa shi ma kan cewa malamin ya tashi da addu'a ya san wance wance ai suna maganan ya za a daidaita sai ce shi ka istikara sai ta ha ah, malamin <laughs> alhamdulillah <laughs> ta a ah, karwa kallon ai istikara ne ta a ah, malamin hafizar qur'ani ne fa duk ajin ba wanda ya kai ta dauka da kawo hadda ba wanda ya kai ta waye ba wanda ya kai ta waye waye ce to shikenan Allah ya sanya alkhairi amma dai ayi yi istikara shikenan shi dai ya ji ya saboda wataƙila shi ustazu a fahimtarsa shine ya riga ya gamsu da alkhairin da yake tattare da ita don haka shi baya ya, ya wadatu daga yin istikhara shikenan cikin ikon Allah koye nasara aka yi aure suka zauna sai wata rana suka dan fara samun matsala so shi saboda yana training so, kannanta da suke yin hadda so yana bukatar ya dinga nika haddarsa ita kuma ya tace yana yi yana damunta wataƙila cikin dare ne yake tashi ya karatu ita kuma ta ga yana, yana takura mata shine wata rana sun ɗan irin rikici haka ya ce shi karatunsa zai yi ya ce allazina ta ce wallazina ne ba allazina ba aya amma dai kana damuna so ne daga baya zo ya samu malamin sai malamin ya ce masa ai shi yasa an ce maka a istikhara mu abin da muke gani duka na zahiri ne amma duk wanda ya bi ah, kalmomin da suke cikin istikhara akwai tawadu'u a ciki akwai fallala wa Allah al'amarin kuma akwai bawa Allah zaɓi a ciki so ta yiwu akwai abubuwan da kai baka sani ba wanda ko bayan da za a yi maka sani amma Allah shi ya sani to in ka ba Allah zaɓin sai ya maka zaɓin da ya fi dacewa da kai allah ya samu dace so hanyoyin samun ilimi akwai hanyoyi da yawa ana iya samun ilimi ta hanyar zuwa makaranta ta hanyar karanta littattafa yau ga nan na kawo misali akwai wani littafi da ake kira to wannan ya dauke ba akwai littafin da ake kira al'usratul muslima series ne littattafa ne guda hudu wanda wani muhammad aljabali ya rubuta gaskiya littattafa ne masu kyau akwai na turancinsu eh, ɗayan ana kiran shi quest for love and mercy akwai closer than a garment akwai fragile basil akwai wani na hudu ko eh, na manta sunan na hudun shi akan akan yara ne so gaskiya wannan littattafan suna da muhimmanci saboda akwai kuma english versions su akwai arabic version amma ni english version na sani kuma su suka fi zama popular quest for love and mercy shine na farko sannan akwai closer than a garment shine na biyu sannan akwai fragile vessel so wannan gaskiya ina ina recommending duk wanda wanda suke da auren ma yana da kyau su karanta shi akwai wani littafi Uh, the detail of marital detail of marital na wani bara manta suna littattafa eh wani detail of marital success ne or about the haka shi ma gaskiya yana yana da kyau sosai okay tale of details of marital life shine sunan littafin yana da kyau sosai akwai akwai ma'asharatu zaujiya wannan na larabci ne amma shi ma yana da kyau sosai littafin ma'asharatu zaujiya a cikin littafin um, lokacin da eh, na taba duba shi akwai wata kalma da yi muhimmi dangane da aure yake cewa asali asalin ah, objective dalilin yin aure asali shine procreation na human being dalilin yin aure ko bawaye zai aure asalin dalilin yin aure shine procreation na human being shine mutum saboda 'ya'yan da zai haifa shine asalin abin da ya kamata ya zama hadaf na auren mutum so yin haka ne kuma so daga nan zai fara tunanin to wani irin in mace ne ta fara tunanin wani irin uba ya kamata ta zaɓa wa 'ya'yanta in namiji ne ya fara tunanin wani irin uwa ya kamata ya zaɓa wa 'ya'yansa sannan kuma tun da wannan shine ne eh, hadaful arm din the highest goal din so zai zama mutum zai fara tanadin cewa to in yi auren kuma ta yaya zai tarbiyyan yaran saboda ko mutum ya yi aure sai ya zo bai iya tarbiyyar yaransa ba a kwadinta wannan malamin to aurensa isa feluwa na fata mun gane so ‘ya'ya su ne central abu da ko kuma don ci gaba da samar da ɗan adam shine babban wannan so wannan shi wannan ga mata akwai wani littafi every woman na turanci ne gaskiya is littafin gynecology ne yana da yana da matukar kyau littafin duk da dai eh, yawanci nakan eh, gaya wa mutane akwai bangare na cikinsa wanda suka saka abun da bai dace da shari'a ba misali eh, shi wanda ya rubuta littafin ok matar wanda ya rubuta littafin ta reviewing littafin akwai wani wuri da ta sa cewa wai mata suna free, level a gidan maza a gidan aurensu so ita tana da ganin cewa saboda baturiya ce australia tana ganin cewa ya kamata a ce ana biyan mata salari na house shows da suke yi so akwai irin wannan bayanan eh, feminism din nan so na ƙarshe akwai wannan 'yan kutayyib ne su 'yan ƙanana a sirrilin rijal da kuma sirrilin nisa 'yan kutayyib ne haka 'yan kanana ban san ko ana samun su ba yanzu wasu su ma ya faffaɗi wasu sirrukan da za a zauna lafiya tsakanin maza da mata so shi program coordinator ya ce lokacin break ya yi don haka a tsaya sai an dawo insha Allah za a so akwai kuma lekcoci wanda da are very popular akwai bitazo zai na marigayi eh, shek Ja'far akwai mijin fi ina ga shek Ja'far ne shawarori guda goma da uwa ta bawa yarta na albani ne wannan a ah, maribi fi sabilillah ah, Shek eh, Professor Isa Ali Ibrahim Fantani so eh, tanadi na fahimtar yanayin zamantakewar dan adam a samar da tunani irin na rayuwa da mutum yake buri so yana da kyau mutum ya san meye hadafinsa life goals yana da kyau mutum ya san meye matsayin iyali a cikin in mutum yana da goals in shi ya san meye matsayin iyalinsa a cikin goal din so da sauran irin wani sannan meye matsayin shin sun dace da yanayi na addininmu goals in mutum zai yi setting goals ɗinsa daga cewa ko sun dace da addinin musulunci Um, littattafan da mutum zai iya karantawa akwai motivational books wanda suna taimakawa wurin um, mutum ya waye duk da dai uh, wani yana gaya mun <laughs> cewa ɗabbaka wannan ideas na motivational books suna da wuya a najeriya but amma akalla dai za su taimake ka ka sanya za ka yi dinga munubarin yanayi in ka samu kanka na daga cikin abin da littattafan da zai yi recommend akwai seven habits for highly uh, influential people ko effective people akwai seven strategies for wealth and happiness duka wayannan a very good books da they are motivational books uh, tanadi na lafiya na ga malam watakila ya yi presenting a papersa yana da kyau a yi a yi gwaji kuma an samu dan matsalan nan mun yi magana da wani likita ya ce gaskiya musamman ishun genotype din nan in dai har aka samu mata da miji duka as ne to a yi haƙuri shine abin da ya fi alkhairi yanzu hakan nan akwai wani dan uwana cousin brother na he is 24 years amma is sickla yanzu haka na samu sakon cewa Allah ya masa rasuwa kuma tunda aka haife shi haka iyayen suke cikin wahalan jinyansa da wannan fatan Allah ya ji kansu wanda masu rashin lafiyan kuma Allah ya ba su lafiya amma dai yana da kyau an ce prevention is better than than cure sannan ah, na san an yi magana akan wannan yawa a kokari kada a zauna na yi magana kan rashin daɗaɗɗen rashin lafiya akwai wani littafi solutions to, problem, uh, to youth problems shi ma inda yana samuwa yana da kyau sosai ya tattauna uh, matsalolin matasa ne hatta ga yanayin cin abinci da abubuwa da yawa ne ya rubuta kuma yana da kyau uh, akwai wani gyara da kanki wani ɗan katsina ya rubuta wani littafi haka shi ma na ga yana da muhimmanci so na daga cikin tanadin lafiya da jiki mutum ya san wani irin abinci ne yake masa tasiri a jikinsa wanne ne kuma yake jawo masa matsala kowa ya san ya san yadda system ɗinsa yake me yake jawo masa matsala me kuma yake wani sannan exercise motsa jiki yana da muhimmanci musamman ga 'yan uwanmu mata ba addini bai hana su motsa jiki ba kuma akwai yanzu akwai ma yanayi na motsa jiki wanda mutum ba ya fita da gidan shi ba sannan akwai apps na waya wanda za su koya maka yadda za ka motsa jikinka duk abin da kake so ka kiyaye dangane da lafiyarka za ka iya amfani da wannan yanayin tunani uh, emotional intelligence shi ma yana da amfani a zamantakewan aure mutum in ranshi ya ɓaci ya sanya zai controlling kan shi ko da ransa ya ɓaci ya san wani irin kalmomi zai uh, emotional intelligence dai mutum ya karanta akwai littattafa da suka yi magana akan wannan nan ma still na na yi suggesting wannan solution to problem youth na yi suggesting girke-girke littafin girki sannan abinci da amfaninsa akwai wani littafi da gani abinci da amfaninsa kwana akwai wasu littattaba guda biyu da na gani akwai wani ikagai eh, japanese word ne shi ma yana magana akan abinci ne da ya mutum a ikagai is a Kia i a g a i think sunan littafi so akwai wannan abinci da amfanin sannan akwai na turanci akwai na, na hausa so ta economic tanadi na uh, economy mun faɗa sana'a ne eh, mutum ya zama yana da sana'a ya san ya fahimci ma me tattalin arziki eh, financial intelligence shi ma yana da kyau saboda sau da yawa na shigo ana maganan malama tana maganan kayan ɗaki da ake yi wa mata da wannan so ina ga a wannan littafi rich dad poor dad ya yi maganan bambancin abin da ake kira asset da liability ya ce asset da abu eh, kadara shine kadara shine abin da zai kawo ma kuɗi aljihunka duk abin da komi amfaninsa inda shi zai dinga cire kuɗi daga aljihunka liability so ya bada misali mota mutum ya sai mota mota is a liability it's not an asset saboda kullum za ka dinga zuwa mata mai za ka mata sabis za so sai ku bincika ku kayan daki asset ne ko liability <laughs> so maza ma haka um, akwai wannan littafin ma yana da muhimmanci akan time management da da neman wannan shine wannan eh, getting getting the baraka time management book ne da wani ya rubuta getting da baraka so ishun planning uh, wannan duka akwai littattafan da suke koyar da uh, goal, goal setting may life goals may ne clear goals akwai littafin uh, wannan eat that frog akwai littafin eat that frog wannan wai how to fight procrastination so irin ya za ka yi planning abu ya za ka yi implementing ɗinsa duka ya yi magana so uh, part of plan and implementation ko kuma bangaren implementation shine maganar da na yi a baya ya zama zamana ana samun uh, discussion frank uh, discussion tsakanin ma'aurata tun kafin su aure har zuwa bayan sun yi aure kada a dinga rike abu a zuciya saboda zai sa a dinga behaving in a, in a wired manner wanda kuma zai iya jawo matsala amma za a dinga discussion in suka suka gina tun daga courtship ɗinsu akan open discussion in abu ya taso a tattauna shi a samar da matsaya to ko an shiga auren ma cikin gidan aure insha Allah wannan zai taimaka sosai ina abun a gurguje akwai slides in za a bayar ga wasu daga cikin littattafan da na yi suggesting akwai exploring the potentials in you wannan is a motivational book akwai uh, do doing done eh? to do okay to mali ce to do doing and done sannan wannan littafin seven strategies for wealth and happiness gaskiya is a very good book shi ma inda mutane za su samu su karanta shi so wannan shine a takaice da fatan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon yin tanadi na gari da zai kai mu ga zamantakewan aure kyakkyawa assalamu alaikum wa tashar Sunna TV tashar Sunna TV tashar Sunna TV